taken bikin na bada dai shine sa ido akan hukumomi domin tabbatar da adalci da kuma bin doka da oda a sakonsa na bana domin girmama aikin yan jaridu da tabbatar da yancin su a duniya babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kira ga gwamnatoci daban-daban da su taimaka wajen ƙara ƙarfi da yancin yan jaridu tare kuma da ba da kariya a gare su ta yadda za a samu yancin faɗin albarkacin baki da kuma gaskiya a cewar majalisar ta ɗinkin duniya ɗaya domin samun wadatacce ko kuma buƙatar cimma burin buƙatun ƙarni dole ne a yi aiki da 'yan jaridu kafaɗa da kafaɗa domin tabbatar da nasarar wannan ajanda to koya al'ummi daban-daban ke ganin aikin na 'yan jaridu ga dai ra'ayin wasu masu mu'amala da ayyukan na 'yan jarida da kuma su kansu 'yan jaridan game da ayyuka a tarayyar najeriya wato zaka ga ɗan jarida wani lokaci ya je neman bayanai a wurin wasu misali ko kuma a ma'aikatan gwamnati a kana neman bayani sai ka ga ana wato ma sanyi sanyi wajen baka bayanin saboda ana ganin cewa kamar ko ka zo neman wani siri ne za ka faɗa ma mutane ko kuma nan da ke neman wannan bayani daga wajen kila akwai wani dan amman da hana da ake a dan wurin da ba su son su faɗa ma gaskiya al'amari to yau ne ranar yan jarida yan jarida dai mu masu sauraron rediyo musamman sashen Hausa to yan jarida jarida dai suna da mahimmanci kwarai a gare mu da ma duniya baki da komai ta hannunsu ne muke ji duk abin da yake kai mun makaranta ce a gare mu saboda me saboda anan muke jin komai a gare su ba mu kai ba kai makaranta ba ka amma kuma duniya suka za su fasar komai muna biye da su saboda haka akwai mahimmanci kwarai da gaske a gare mu amma duniya baki da to ya kake ganin dangantaka tsakanin yan jaridan Najeriya da gwamnati yawa abin da yake akwai domin mu masu shauraro rediyo ne ana tsawwala musu a duniya baki da kai ko a Najeriya ma ko da zaben nan na baya zaben nan na gwamnoni na ga inda ko kuma mun ji tunda masu sauraro ne an dan fara musguna musu a Kano saboda haka zan kira ga gwamnatin tarayya da ma gwamnoni su waɗannan yan jarida suna da muhimmanci a gare su komai ta gare su ne za a ji kuma duk abubuwan da yake akwai su ne za su tallata su suke tallata su su suke musu komai to kuma aka zo wajen aiki kuma sai ana bari ana walakanta su bai kamata ba kididdiga da kwamitin da ke kula da kare haƙƙi yan jaridu na duniya ya fitar a bara da ya nuna cewa yan jaridu hamsin da uku ne aka kashe a lokacin gudanar da su a sassa daban-daban na duniya abinda kuma ya sa shekara ta takwas kasancewa shekara mafi haɗari ga 'yan jaridun duniya a shekaru uku da suka gabata ƙasashen duniya irin su afghanistan syria iraki da kuma turkiya na cikin ƙasashen duniya da 'yan jarida ke fama da tasko ko a bara ma dai wani ɗan jaridar washington post ɗan asalin ƙasar saudiya jamal khashoggi an kashe shi a ofishin jakadancin saudi arabia da ke turkiya inda kuma ake zargin hukumomin kasar saudiya da hannu a ciki a bara ma dai a nan najeriya sai da aka matsawa hukumomin tsaro wajen sake wani dan jarida mai suna jones abiri dan jaridan kuma da aka ba da labarin sake kama shi a farkon wannan mako to sai dai kuma rahotanni da ke fitowa na cewa jami'an tsaron na cikin gida sss sun sake sako shi sau da yawa dai hukumomin tsaro da kuma gwamnati na zargin 'yan jaridu da bayyana labaran sirri wanda ke barazana ga ƙasa a yanda a bangare ɗaya kuma 'yan jaridu don ke kare matakan da suke ɗauka na ba da labaran da hukumi ko jami'an tsaro ba su so a bayyana babangida jibrin murya amurka daga lagos